fito kai kanka ya samu in ka hango shi sai ka san Allah ce ni ne wanda aka ku nuna abinda wani wanda ba ni yayi ba Allah ce ko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah shine mafi kyawun iya halitta kawai duk wani abu inda Allah ya place nashi saboda hikimar shi da abin da shi in ka dauko shi kace zaka canja to sai ka samu an samu matsala to za a kira mutum hakiman amma in ka bincika wa huwa jahilu amma yana ansa suna menene hakim wa hukman zaka iya shaida ta lalle wani ya iya hukunci amma wa huwa zalimun in ka zo ka binciki hukuncin nasa ya ka samu akwai me zalunci a ciki shi kuma Allah ana cewa kana Allahu aliman hakiman wa huwa ahkamul hakimin duk inda Allah yayi hukunci akan wani abu sai ka zo ka samu lalle akwai adalci a ciki waye yayi hukuncin cewa in an yi sata a yanke hannu to duk yanda za ka ga yanke hannun nan mun san eh na ƙasa ne ga mutum amma idan ka zo ka zauna ka ga hukuncin da Allah ya zartar din yanke hannun nan shi ya fi kowane irin hukunci a duniya na yi wa barawo yanzu mu duba westerners da waɗanda suke ganin sun karanta abin na eh, ideology irin na tura menene suna ganin yanka hannu ai wannan barbarism ne menene menene dabbanci ne menene amma da aka rena na Allah yanzu wani yana iya sace silula a sa mai taya a babbaka shi a babbaka su duka haka ake idan aka kama barayi kudanci ina menene da makamantansu common cellular mutum in ya saka sai a sa masa taya a babbake shi a gasa shi kai in public kowa yana kallo shi kuma na Allah idan aka zo tsan za ce shari'a ne za su mana shari'a za su mai da Najeriya Islamic State da makaman sai ka ana kumfan baki ana ganin ai wannan bai dace ba dabbanci ne wannan inhumanity menene ka ji kawai ana ta abin nan amma fa at the other side kuma abinda aka sata wanda bai kai a yanke hannun ba taya ake sa mutum da karanzir ana kallo har ya kone haka ake haka ake tafiyar da shi to yanzu mu duba nan Allah malam yace wa wa azizan za a kira mutum azizu mai al aziz da turanci da turanci shine honorable a honorable person amma ka same shi wa huwa zalilun kaskantacce irin shi babu amma a suna ana kiran shi menene honorable bai deserving a yi honoring din shi ma ba bai deserving ma to be honored ba a yi honoring nashi amma ana kiran shi honorable yana amsa. wa sharifan a rika kiran mutum his excellency sharif babban mutum a noble person amma wa huwa wadhi'un kaskantacce irin shi ma tozartacce babu irin shi yanzu in dan liwadi ya haura ya zama to na tofa babban honorable aka za a rika sunkuya masa the honorable kaza amma shugaban yan liwadi ne fatin su ne ya ci ko kuma su ma ɗaya suna da wakilci na yan menene na yan liwadi in ya shiga wannan wajen a menene ake kiran shi honorable senator distinguished ana abin nan din shi amma akwai wanda ya fi kaskanci irin wanda ake luwaɗi ko yake luwaɗi babu to shi yasa malaki nuna mana mutum zai iya rada wa kanshi sunan da amma sifan sunan baya baya dauke da shi sabani na Allah subhanahu wataala za a kira mutum karimu amma wa huwa la'imun la'imin mutum ne amma yana amsa sunan karimu mutum zai iya amsa sunan sadiq Mai sadiq amma makaryaci irin shi duk maganan da ya maka in ka zo ka fede sentence ne ka samu duka kararrayi ne amma yana amsa sunan sadiq wal kuma sabanin sunan ne yake haka za ka za a kira mutum aminu me aminu amintacce to amma ba macin amana irin shi to mu ana so a yi kwamfiya ne sunayen Allah da sifofinsa sun saba da sunayen mu halittan Allah shi Allah idan ya sa wa kanshi suna ya ce ni Allah ni ne almalik mai me to za ka ga yana da mulkin sammai da ƙasan kuma da abin da ke cikinsu ba mai ja kawai idan Allah ya ce ni al'alimu ne mai al'alimu to za ka ga ya san ilimin gaibi abinda baka sani ba abinda ke cikin zuciyanka ma kafin ka furta ma shi Allah ma ya san shi to ashe shi baya sawa kanshi suna haka kar ka samu sunan daban sifan kuma daban no mu ne ake samun haka sunan daban ma'anan sunan kuma sifan sunan daban ba ma biyarin din shi za ka ji an kira mutum salihu za ka ji an ce sunan mutum salihu ina fata an gane me salihu salihin mutum nagartacce amma za ka iya samun watakila shi shugaban tim ɗin 'yan daba ne ba so salihun daban sifantuwa da sunan daban haka za ka tara wa salihan wa huwa za a kira mutum sa'idu nagartacce amma ka same shi wa huwa shaqiyun shaqiyin mutum ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum Allah ya tara halittansa a cikin mahaifiyansa aka hura zai tura mala'ika ya hura masa rai ko a umurce shi da menene a rubuta masa arzikinsa ajalinsa wa amalihi da ayyukan da zai wa shaqiyun au sa'idu aruta dan aljanna ne ko dan wuta ne to za ka ga mutum wane ne dan aljannan anan sa'idun waye dan wutan shaqiyun to amma ana iya sa mutum sa'idu mu an haifi mutum a sa masa sa'idu to amma idan ka kalle shi he ka ji ma ana cewa reverend sa'idu sa'idu daban sifan kuma daban ta za a yi sa'idu ne kuma reverend ne ba zai yi ba ba zai yi ba ta haka za ka samu za ka samu an samu tun asadan wa hanzalatan wa alkamat amma wa huwa laisa kazalik za ka ji an samu tun zaki asad an sa masa hanzala babban sahabin nan mai albarka eh, da alkamatu ko ka ji an sama yaron ka ka sa tun khalid amma ba haika ji an ce kai wannan ba irin Khalid bin Walid bane ko kara bai iya daga wannan ina fata an gane yace fa subhanallahi kai tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da godiya da yabawa huwa kama wasafa nafsahu Allah yana nan kaman yanda ya sifanta kansa wa fawqa ma yasifu bihi khalqahu kai sama da yanda kake sifanta Allah kake kaddara shi ma Allah ya wuce ina fata an gane ko hmm. in za a sa maka yahya me yahya to amma kai mai mutuwa ne nan gaba ka ce ina yahya ya ce tsara maitun al'ana an sa maka yahya an ce rayayye shi ma Allah ya ce Allahu la ilaha illa alhayyu shi ma ya ce wa kanshi rayayye amma rayuwar Allah irin taka ne shi rayayyen ne wanda rayuwarsa babu mutuwa kai kuma rayayye ne wanda akwai mutuwa tare da tare da ita wannan tambaya ta gaba ce ala kam kismi dalalatin asma'il husna min jihati tadammu shin sunayen Allah yayin da suke ɗauke da sifofin nan kaso nawa suke ya kasu kashi nawa kuma abubuwan da suke nuna ya eh, zuwa gare shi suke nuni zuwa gare shi ya kasu kashi nawa hiya ala arba'ati aksami idan aka ce duk suna Allah yana containing attribute yana dauke da attribute din to sun kasu ire-iren su sun kasu kashe hudu al-awwal na farko al-ismul alam akwai suna da ake kira alam suna ne wato wani al'alam alama ne wanda da an faɗe shi an san Allah ne yanzu kamar idan aka ce ne ya dawo daga madina ina ne gaba ɗaya a duniyan nan za ka yi zato madina garin manzon garin manzon Allah amma ai Kaduna ma na ce madinatu Kaduna madinatu Kano madinatu Zaria madinatu Abuja ai madina da asalin larabci shine city ina fata an gane amma yanzu da an ce kawai madina aka yi shiru hatta su larabawan wace madina za a ɗauka to kun ga wato shine alam wato wani gari sunan shi ya rinjayi kowane suna shi ake kira da larabci alam yanzu da an ce allahu duk duniyan nawa kake zato ake nufi da yake sammai da ba za ka yi tunanin gunkin wani bane aka kira duk da cewa mai bauta gunki yana kiran gunkin shi mai allan shi akwai masu bauta shanu saniyan nan ita ce mai allan shi akwai mai bauta maciji macijin nan shine mai allan shi kamar idan ka je asian conference akwai mai bauta wa giwa da menene to amma duk duniya da an ce allah duk wanda han abinda hankalinka zai fara kama shine allahu rabbu samawati ake nufi to sunan allahu anan allah ya zama to alam wato sunan da ya dominating din duk wani suna da in an faɗe shi baka tunanin wani sai shi ina fata an gane ko yanzu ina magana ina magana sai na ce annabi annabi ya ce kaza kaza wani annabi ne zai fara zuwa me yasa ba kai ne annabi Sulaiman nike nufi ba me yasa ba kai ne annabi Dawuda nike nufi ba me yasa ba kai tunanin annabi Yunus nike nufi ba tunda nace annabi kawai ai probably ta kan yi annabi Dawuda ne ko annabi Suleiman, ko annabi Yunus ko annabi Lut ko annabi Nuh ko annabi Hud to kun ga idan aka ce annabi a cikin mu kawai sunan annabi ne ya to sunan annabi ya zama to alam sai dai in ka ce fa in kana so a gane ka ce annabi Dauda ya ce yawa to nan ne kowa zai gane ba annabi Muhammadu amma da ka ce annabi kawai kai shiru ko kuma da ka ce manzon Allah kawai kai shiru kowa zai fahimci muhammad ne amma akwai manzanni ai da yawa to wannan shi ake kira alam to a cikin sunayen Allah akwai al'alam wanda ta shi Allah ake nufi kawai babu wani ja to kaga idan ka ɗauko Allahu to shine dai arrahmanu, shine dai arrahimu. shine dai almaliku Allahu din nan dai shine arrahmanu Allahu din nan shine almaliku Allahu din nan shine dai alquddusu assalamu almu'minu almuhamminu duk wani suna din nan yanzu ana attaching din shi ne zuwa gawa Allahu ne above shine yi dominating sauran shine almutadamminu ma'anil asma'il husna wa huwa Allah da kace Allahu shikenan kawai ina fata an gane yawa ta amma misali in ka ce arrahmanu idan ka zo ka ce mutum da Allah wane ne arrahmanu ba zai ce maka shi shine arrahimu ba sai ce shi ne Allah da Allah wa ake nufi da almaliku waye alquddusu ba za ka ce arrahmanu ne ba sai ka ce Allah idan aka ce da Allah waye ah, alalimu sai ka ce Allah waye albasiru Allah duk da yake sunayen suna da yawa amma ba za ka yi rifarin in wani suna zuwa ga wani dan shi ba ana rifarin din shi zuwa ga Allah ne ina fata an gane yanzu idan nace da Allah wane ne ar-rahmanu ba za ka ce ai al-maliku kenan wane ne al-maliku ka ce a ai al-quddusu kenan za ka ga duk in aka tambaye ka sauran sunayen Allah za ka yi rufin za ka rika rifarin din su zuwa gawa ne eh, da Allah wai ar-rahman mai kace Allah kenan wai al-quddus sai kace Allah kenan wane ne as-saburu kace Allah ne me yasa ba ka rifarin in su zuwa ga wani sunan kace wannan shine wannan sai ka rika rifarin zuwa ga Allah domin Allah ya zamanto general abin nan alam alam shine yayi dominating sauran yace wali haza saboda haka ta'atil asma'u jami'uha sifatul lahu duk waɗansu sunaye sai su zo a matsayin sifofi ne na Allahu din nan ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce huwallahu kaga sai da ya fara ce Allahu ko ya ce alkhaliqu albari'u almusawwiru kaga ai alkhaliqu ɗin shine albari'u ko ba haka ba albari'u shine almusawwiru duka sunaye ne na Allah amma idan aka tambaye ka wane ne alkhaliku ba za ka ce ai albari'u ake nufi za ka ce a'a allahu ake nufi wane ne albari'u sai ka ce allah ake nufi wane ne almusawiru to allah ne shine asalin source din shine sunan zatin duk wani suna da ya zo is attached to allahu inni, allahu inni ana rifarin din shi zuwa ga allahu to shi yasa sunan allah ya zama to alam hmm? kaga ko za ka rantsa yayi ba za ka ce alkhaliku amma za ka isha allahu aka ce wallahi tallahi billahi amma za ka ce wal warraziku ka gani to saboda sunan allah din shine yafi girman shine ya abin nan shi ake mai da komai ban sani ko kuna gane logic din ba okay wa hau zalika lam ya'ti huwa qattu tabi'an li ghairihi min al-asma shi sunan Allah ba shi bane yake bin sauran sunayen no sauran sunayen ne suke bin Allahu ba Allahu bane yake bin sauran sunayen no to wannan nau'i na ɗaya kenan ana ce maka sunan Allah ɗin nan Allahu al'alam shine gaba ɗaya sauran sunayen suke koma zuwa gare shi nau'i na farko akwai ma ya tazammanu sifata zatillahi azza wa jalla akwai sunayen da su kuma zatin Allah suke nuna maka zati ne na Allah yanzu kamar ni dinnan. idan aka ce mu asami'u samiu mai menene mai ji ji a ina yake yana ana rifarin irin waɗannan sunayen zuwa ga shi structure ina ne waɗansu sunaye ne da suke a jikina ne a jikina ne kamar yanzu a cikin sunan Allah arraziku mai azurta kaga shi ba wai yana nufin wani wani zati wani suna ne da yake zatin Allah jikin zatin Allah ba ina fata an gane ko yanzu za a je ce maka idan aka ce malami ne ilimin daban ne amma idan aka ce maka mai gani ne an faɗi wani abun da yake mai gani mai magana mai ji mai tafiya mai abin nan ana faɗan waɗansu sunaye ne waɗanda su gaba ɗaya a gangan a gangan jikinka suke to amma idan aka ce ɗan kasuwa ne kaga wannan ba wai wani abu ne da yake attached to gangan jikinka ba shi is separate ne ko ba a gane abu ba to a cikin sunayen Allah din akwai waɗanda suke su na jikin zatin Allah ne na zatin Allah ne suke tocin hmm? yanzu kaga kamar idan ka ce ka ismihi ta'ala kaga as-sami'u suna ne na Allah mai ji almutadamminu sam'a kaga wato ya containing jin Allah alwasi'u jin Allah da yayyal wace dukkan wani sauti Allahu akbar Allahu akbar yanzu da za a ce mutum biliyon ɗaya su haɗu kowa yana ihu ana hayaniya kowa da irin kalmar da suke fara duk jin Allah a wannan lokacin ya zagaye kowa yana jin abin da kowa yake faɗa a ake ɗaga murya ɗaya amma kowa da abin da yake faɗa wannan bai hana Allah ya tantance a dabbar mamaci ga abin da wani ya faɗa ga abin da kururuwan wancan da ihu wancan ba zai hana jin Allah ya kasa jin abinda wannan ya faɗa da wancan ya faɗa kuma da abinda waɗanda suke karkashin ƙasa suke faɗa ba da za a yi wani ihu sakon ɗaya kawai duk Allah ya ji kowa da yake ɗan adam ne dabbobi ne da kifaye da waɗansu halittu a ƙarƙashin ƙasa da wanda suke cikin sammai bakwai ɗin nan inda za a duk a haɗu a faɗi wani abu kowa da yaren shi kowa da irin ihun shi wannan jin Allah ya zagaye shi ya yalwaci kowane ji Allah ba zai ka wani abu ba zai buyan masa ba to kaga kuma ya bambanta da jina da irin naka yanzu in mutum bakwai suna magana kace don Allah ku bar ɗaya yayi don unji ku bar ɗaya yayi don unji ko kuma idan wani yana magana ana ƙaran mota nan yace ku tashi na akwai surutu ba na ji mu koma can inda za mu keɓance to babu wani ƙara da menene da za a ce shi har cikin ƙaran an faɗi wani abin da shi Allah bai ji shi ba ga waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa cikin teku da sammai da ƙasai duka da tsuntsaye da duk wani ƙwaro kowa ya abun nan motoci masu ta ƙaran su can daban-daban duka a hausi ne duk Allah wannan baya hana shi ya ji na kowa a wannan lokaci to kaga wannan wani sifa ne wani suna ne da ya jibinci zatin Allah kawai ana rifarin shi zuwa ga zatin Allah sawa'un inda sirri hawa alaniyatiha mu duba irin jin Allah sawa'un wannan maganan an yi ta a asirce ne ko an yi ta a bayyana ne wa ismuhul basir haka sunan Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce masa albasiru mai gani kaga almutadamminu basarahu kaga gani ya dauki cewa mai gani ya nuna cewa yana gani mai gani shine sunan ganin kuma shine sifan shine attribute din to kaga ganin Allah subhanahu wataala basaruhu annafif wato sunan ganin Allah wanda yake penetrating jami'al mufsirat wanda ya wuce dukkan wani abun gani sawa'un ha wa jalilaha yanzu akwai abin da yake yawo anan baka gan shi wata kila sai an sa microscope eh, menene eh, irin wannan abun na auna abin nan ka ganshi? yanzu nan inda muke zaune akwai ɗansu halitta suna yawo ni saboda kankantan su ido na baya gani ina dai ganin fitilan nan ina dai ganin wayan nan ina dai ganin wannan amma waɗansu abubuwa da suke nan da waɗansu halittun da suke nan da ba ma gani da waɗansu mala'iku da suke attending irin wannan wajen da manzo Allah ce duk inda ake majalisi mala'iku suna attending suna attending muna ganin su muna ganin aljanu musulmai mumunai da suke tare da mu a nan. hama gani to shi ganin Allah yana gani ko babu wani abu wai don kankantan shi a ce har ya buya mu Allah baya ganin shi sannan babu wani abun da zai kare ganin Allah subhanahu wataala ni da kai yanzu kawai yanzu wannan ginin duk abin da ke wajen shi ba ma ganin shi kaifin idon mu din nan yanzu wannan bangon ya kare shi ba isa ya huda bangon nan har ya kalli abin da ke titi ba to amma Allah daga inda yake akan al'arshi kallon shi yana huda al'arshin ya huda sammai bakwai ya huda kasai bakwai ya je ya ga abin da ke can karkashin kasa ta bakwai ba wani wai dutse ko wani karfe ko wani mulmulalle da zai zama to bariya ya kange Allah daga ganin wani abu babu shi irin ganin Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane wannan wannan shi mu kuma kallon mu dan yadi ma kawai da yake aljihunka ya hana ka wannan yadi ya hana usa kana gani abin da ke aljuna na menene nawa ne owa ta hakuri tana faɗa min ce wannan a bincike shi ba kawai <laughs> ina fata an gane ko saboda kowa ya san ya saba hankali ke dai akwai dan lakani lakani ko akwai dan su aljanu aljanu ko akwai dan maita maita haka dai menene menene haka dai mutane ba za su taba yadda bane kawai to amma shi ganin Allah yana huda komai shi yasa aka ce masa albasiru din tabbas yana da gani ganin da babu abin da ya isa ya tare shi hmm? to haka nan wa ismuhu al’alim ku duba Allah ya sanya kanshi al al’alim masani to lalle ka samu kuma yana da sanin ba wai masanin kawai bane ba tare da sanin ba a'a masanin ne kuma akwai kuma akwai sanin haka Allah yake kuma sanin Allah da yafi kowane irin sani kamar yadda Allah ya ce la azubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wal ardi babu wani abu wanda yake daidai da kwayan atom kwayan zarra da zai buyan ma Allah ko kuma a ce yana wani wajen da Allah bai san da shi ba a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai duk abinda yanzu da za ka tona rijiya 1000 feet ka samu wani abu a wajen za ka tarar Allah yana sane da zaman shi a wajen wala asgara min zalika kai ƙwayan zarren ma da akwai abinda da yake ƙasa da ƙwayan zarren ma wala akbara ko wanda yake ya ɗara ƙwayan zarra ma duk inda yake Allah yana da sani da shi da ilimin Allah da sanin Allah ne abun ke zama a inda yake haka Allah ya aje komai da makamantansu tun da ka tashi kana zuwa Abuja ba akwai zuma rock ba ka tara ka ga an matsa da shi to Allah ya san da zaman shi a wajen shi ya aje shi kuma shi ya zaunar da shi a nan kawai yana sane da shi a wajen yana sane da komai da kake gani daidai da ƙwayan zarra in ka ga abu a waje nan ne Allah ya ajiye shi kuma yana sane da shi babu wani mai wanda ya isa ya zo ya ce mutum inda yake zaune anan ya tashi a wajen mu ne masu wajen mu ne 'yan ƙasa a wajen duk wanda ka gani Allah ya ajiye shi Allah yana sane da shi shi ya ajiye shi a wajen dole in ka zo ka ce ya tashi a yi rigima sai an yi mutuwa kuwa don kana so ka kau da abin da Allah ya ce a fashe a yadda yake wannan shi ku duba suratu saba za ku ga wannan aya wa ismuhu alqadir daga sunayen Allah akwai mai iko suna ne ko mai iko mai iko kamar kai na ce maka mai kudi mai kudi ko ga samu wani mamalan na ko kuma da kyar amma da an ce mai kudi na ce na'am za a gane ko ka mai mai kuɗi ne kullu yana maula har kar ka gaji da shi ma wajen roƙo amma fa mai kuɗi ne to kaga irin inda ake so a nuna mana na Allah ya bambanta idan hal Allah ce maka suna na arzaku mai arziki definitely kuma zaka samu lallai akwai arzikin domin arzikin ma har ya nuna mana a wani hadisi ya ce da za a ta da farkon halitta da ƙarshen mutuwa na 'yan adam da aljanu a haɗu a wani dandamali kowa ya roƙe ni abin da yake so ni Allah ya roƙa ya roƙa ya kure ya kure ya kure Allah ce wallahi ni mai bawa kowa abin da ya roƙa ne kuma wannan bai ragi komai daga abin da nake da shi ba sai dai tamkar yanda za a tsoma allura a teku a zare ta yanda dan ruwan nan zai bi bakin allura kaga wani dan digo ya diga to Allah ce wannan dan digon shine kwatankacin abin da na baku na arziki na idan za a zo teku har a gane wannan dan digon babu shi Allah ce to an rage ni kenan an rage ni kenan to shi shi in ya kira kanshi arrazzaku shi ya fi cancanta yana da arzikin ne ya kira kanshi arrazzaku kai kuma ba kuɗin sai ka kira kan ana kiranka mai kuɗi kana amsa ba ilimin da an ce malam ka ce na'am da an ce ana gayyatar taron malamai ka ga kawai a gaba amma ba ilim. ba ilim. da an ce yau su honorable ake gayyata sai ka gan shi ba ono din amma shi ya yadda shi honorable haka za ka tara to Allah ya ce wa kansa ismuhu alqadir al alqadir sunan nan almutadamminu yana ɗauke da ƙuduratuhu yana ɗauke da kudura yana da ikon shi mai iko ne kuma akwai ikon kuma zaka samu ikon Allah ɗin ala kulli shay'in ne yana da iko akan kowane abu ya tirsasa shi in ya ga dama ya samar da abu wa idaman in ya ga damar ya rasar da wannan abun ya kaddashi kawai ina adawa yau shine mai ikon da ya kaddasu su ina fir'auna shine da ya samar da shi yana da wannan ikon kuma yau ya kaddashi shi yana da wannan ina samudawa shine mai ikon da da ya samar da su shine mai ikon da ya ya kaddasu su to haka nan ma wata rana wannan duniya shine mai ikon da ya samar da ita akwai lokacin da kuma gaba ɗaya zai share duniya komai babu shi Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah ne kawai zai rage a duniya mala'ikun babu su samman babu su ƙasan babu su wata rana taurari babu su dabbobi mutane duk wata halitta babu ita idan aka hura kaho na farko din in ji manzo Allah komai ya girgiza ya shakin ya mutu har mai da kasai duka za su yi collapse manzo Allah ce duniyan za ta zauna shekara arba'in ba ka jin motsin wani abu ko karan wani abu Allah ne kawai shine kawai eh shuru kake kamar wata shekara da aka samu ni shugaban soja na nan kasan ina jin ya yi dissolving dukkan ministoci da wani tabi na shi ɗaya ina ji an taɓa samu ɗaya shine shugaban babu minista babu spring council babu menene babu abu shi ba defense babu duk shi ne to nan kuma haka Allah zai bar dole manzo Allah ce sai an shekara 40 sai a sake hura kahon sai a fara resurrection ana tashi to kaga ashe Allah yana da iko idan yace shi mai ikon ne tabbas yana da ikon ba wai ya faɗa a suna ba amma a aikace babu ikon to kaga wannan bangaren sunaye na asalisu na uku akwai ma ya tazammanu sifata fi'ilillah akwai waɗansu sunaye na Allah da suka jibinci ayyukan Allah kawai if you wish he do in ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari kaga kaman cikin sunayen Allah akwai alkhaliku me alkhaliku mai halitta kuma zaka samu lalle yana kuma a da zaka zaga yana da iko in ya dama ya halittan in ya dama ya bari in ya dama ya bari yanzu Allah yana da iko in ya ga dama ya ce yanzu zan share yan adam in kawo waɗansu halittu daban wanda ba yan adam ba bai da iko yawa to akwai daga cikin sunayen Allah waɗanda suke nuna sifofin Allah amma sifofin na ayyukan Allah ne ayyukan da in ya ga dama ya yi su in ya ga dama ya bari mu duba arrazaku mai menene mai azurtawa kuma yana azurtawan in ya ga dama kuma ya ki azurtan in ya ga dama ya azurta to akwai daga cikin sunayen Allah waɗanda suke ɗauke da sifofi na aisu suna nuna ayyuka ne na Allah wanda in ya ga dama ya yi su wanda in ya ga dama ya basu mu duba albari'u mai kirkira almusawwiru mai suranta mutum ya suranta wata sura kafin ya yi ta in ya ga dama ya ki surantawa kama architect ne ko ya ce in naga dama in zana gida in naga dama in ki zane amma ina da capability ina da iko in na tashi din zan zan iya yi zan iya yi in yayi din yayi in ya ga dama kuma ya ki to akwai sifofin Allah da suke haka in ya ga dama yayi abun in ya ga dama ya bashi wa ghairu zalika da makamancin su yanzu ina Allah ya daidaita akan me al'arshi da ya ga dama sai ya ce ya canja al'arshi ba zai daidaita a nan ba wani abu zai zaɓa ya daidaita a kai akwai mai cewa a'a sai eh, sunayen Allah na hudu nau'i na hudu akwai ma ya zuha tanazzuhahu ta'ala akwai sunayen da kawai da ya an kira su an san Allah yana tsarka ya tsarkaka ne yana tsarkake kansa ne shi yasa ya sanya wa kanshi wannan sunan yana so ya nuna maka ba ba waya a tare da shi ba kaskanci a tare da shi hmm? kamar idan Allah ce al-quddus me al-quddus daga sunan Allah tsarkakakke shine al-quddus assalamu fa mai aminci assalamu mai aminci in ka ba wa Allah aman da aminci da menene duka Allah baya tozartar da mutum Allah yana amintar da mutum idan ya nemi aminci din ka same to kaga irin su al-Quddus sunaye ne Allah bi ma'ana tsarkakakke ya tsarkaka ya fi karfin a ce yana da mace duk wanda kaga yana bukatan mace akwai na ƙasa tare da shi ya tsarkaka ya fi karfin a ce yana da ɗa domin duk mabukacin ɗa akwai ran da zai gaza ne ɗan nan ya maye gurbinsa ko kuma yana buƙatan taimakon ɗan nan nashi idan ya girma to Allah bai buƙatan wannan ina fata an gane Allah ya tsarkaka baya cin abinci yanzu mu da muke cin abincin wani abu baya faruwa da ka bari ce wallahi sauri da Allah wallahi na je cin abinci ne abun ya faru eh, wallahi sauri da Allah wallahi na je toilet ne ni Allah ma ya sani toilet na je a lokacin ban sani ba lokacin da abun ya faru Ka ga zuwa toilet ɗinka ma kawai ya sa wani abu ya ya faru to Allah ya tsarkaka da irin waɗannan gaba ɗaya baya gingidi ya tsarkaka daga wannan baya bacci ya tsarkaka daga wannan baya rashin lafiya ya tsarkaka daga wannan baya mutuwa ya tsarkaka daga wannan ina bai da jahilci a wani abu ya faru bai sani ba ya tsarkaka to a cikin sunayen Allah akwai wanda su kawai suna focusing ne su nuna maka cewa Allah ya wuce bai da wata na nakasa ya wuce dukkan wani abin da take tsammani na na nakasa yasa yake lam yalid wa lam yulad la ta'khudhuhu sinatun la nawmun as-samad wanda kowa yake dogaro a gare shi waɗansu sunayen Allah suna nuna nan kuma assalamu mai aminci ne mai amintarwa mai aminci ne shi Allah mai amintarwa annabi Ibrahim an jefa shi a wuta ya ya kasance wutan aminci a gare shi aminci a gare shi annabi Musa ya fada teku da mutanensa ya kun ya zama musu aminci suka tsallaka shi ko Fir'auna da ya shigo fa zama masa azaba to sunayen Allah kenan yadda aka yi categorizing nasu kenan akwai masu nuna sunayen Allah da sifofinsa akwai masu nuna sifofi da da suke ɗanfare da zakin Allah akwai mai nuna waɗansu na sunaye da sifofi da suka zubinci ayyukan Allah da in ya ga dama ya yi su in ya ga dama ya bari kamar yadda manzo Allah ce Allah yana saukowa a ƙarshen kowane dare ko dab da asuba ya ce wa zai roƙe ni in bashi Allah yana sauka in ya ga dama sifa ce ta aiki in ya ga dama ba zai sauko ba yana da wannan amma ya sauko din sifa ce ta aiki waye mai saukar da ruwa in ya ga dama ya bar saukarwa ne to akwai sunayen da kuma da suke su nuna cewa tsarkakuwa ga Allah to haka sunayen suka kashi kashi hudu suka kashi suka kasu kashi hudu da fatan Allah ubangiji ya sa mu dace mana albarka so za mu ji rabe-raben sunayen a can idan Allah ya raya mu gobe abun fa kamar logic sai mutum ya dan daina su zai gane wani abu الله أكبر